Rashin wasu alkaliman da ke fayyace takamaiman yawan mutane masu tawayar kwakwalwa ne ya sa kungiyar Association National pour la Promotion des Personnes Vivant avec des Déficiences Intellectuelles wato ANPPDE a e, takaice. ta shiga yunkurin tattara bayanan da za su ba da damar tantance adadin yaran da ke cikin irin wannan yanayi da nufin tunkarar hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa akan buƙatar basu kulawar da ta dace musamman a fannin ilimi da kiwon lafiya madam halimatu da boji na daga cikin jagororin wannan tafiya ka san yanzu duniya ta sake kenan yaranmu su ma su samu ilimi na zamani kamar yadda yara waɗanda ba su da nakasa ko ko wa'anta masu nakasa da ke zuwa lakwal ana barin su su yi lakwal amma mu namu sai a ce a waɗannan ina wa zai ma mai taɓin hankali haka ake kiran su mu ko ba mu so ana faɗa musu masu taɓin hankali ba taɓin hankali ba ne. na kasa ce dan shi ne muke son mu rubuta su su tailakwal lakwal ayyukan rajistar da za a gudanar a jihohi uku waɗanda suka hada da damagaram tilaberi da nyame na hangen kubutar da yaran da ke fama da nakasar kwakwalwa daga halin musgunawar da suke fuskanta daga iyayensu waɗanda har yanzu da dama daga cikinsu ke da jahilci akan wannan al'amari muna gani muna ji muna zuwa gidaje mun san akwai yaro na kasashe sai a ce a'a babu shi a ɓoye shekaran shagatsal ji inda aka gwada mini gidan da adda wani yaro an ce shekara uku yana ɗarmi cikin ɗaki a nan ya mai ba ya mai kadai ba babu inda ba mu biya ba har mun zagaya ko ina har magarya muka samu wata yarinya da aka ɗarmi ta wajen shekara nawa kamar akuya a ɗarme su ba abinci kuma waɗanda ba a ɗarmiya ma sai ka dan yana da nakasa sai abincin ma yaran masu waɗanda ba su da nakasa sai suna tare da uwaye amma shi wancan an sami shi cikin wani kwano mai dauɗa an ware shi mu ba mu san wannan shugabannin kungiyar ta INPPDE sun bayyana fatan samun haɗin kan al'umma domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan tsari da ke gudana da tallafin hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya kamar yadda sakataren kungiyar alhaji Mamman ado ya bayyana saboda gobe in an tashi wani ba an san da a guri kaza mutum kaza muka samu kenan za a yi wata action an san da cewa ba yi ta ba za a yi haka nan eh, a cikin duhu a cikin aski ne an san da mi ake so a yi an san da kuma mi ake jira ya zamanto eh, mutane sun ba da haɗin kai fuska ne babban abu da har yau akwai jahilci a wajen mutanen kungiyar ANPPDE wacce aka kafa a 1989 na fafutukar ganin jama'a ta mai da hankali wajen kula da mutanen da Allah ya jarabce su da matsalar da ta shafi kwakwalwa yaran su da manya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.